الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن الواجب على الأمراء حتى يحافظوا على مجدهم وعزهم كبير وكثير وأهم ذلك ما يلي عدم إقرار الباطل أيا كان مصدره ومهما كانت الضغوط السياسية فالانتخابات الرئاسية التي جرت في كثير من ولايات هذه البلاد مزورة ونتائجها كذلك مزورة بشهادة المراقبين الدوليين والمظلوم فيها هذا الجزء الشمالي من البلاد الذي يتمتع بأغلبية إسلامية وعليه فلا ينبغي لكل ذي بصر وبصيرة أن يقر بنتائجها ولا أن يساندها وأيدها ويؤيدها ثانيا إن ولايتنا الإسلامية أهملت تماما من مشاريع فيدرالية تعليمية كانت أو زراعية أو اقتصادية وغيرها فلم نسمع من أحد من هؤلاء العمراء تقديم شكاوى شكاوى الأمة ومتابعة الحكومة في ذلك ثالثا جرت مجازر في لاغوس وإيبادا وكدونا وجوس وغيرها في حق المسلمين وأهركت أسواق في كدونا وكانوا وجوس وغيرها وقتل عدد غير قليل من المسلمين وأهركت أموالهم وهدمت بيوتهم وهجروا من أوطانهم وكان ينبغي للأمراء المسلمين أن يجتمعوا ليتخذوا موقفا موحدا ويطالبوا الحكومة الفيدرالية بمعاقبة المجرمين وملاحقة المعتدين وتعويض ديات الموتى من المسلمين وتعويض خسائرهم ولكن لم نجد منهم ذلك لا هذه المطالبة بل حتى مجرد الاستنكار بصوت عال على هذه الجرائم رابعا مساندة تطبيق الشريعة الإسلامية ظاهرا وباطنا لأنهم أولى الناس بمساندتها وما ذلك لم نجد من ساندها منهم إلا أقل من القليل خامسا تبليغ الدعوة الإسلامية والقيام بها إلى المناطق الوثنية في إماراتنا الشمالية فقلما تسلم إمارة من بقايا الوثنيين ثم بالتالي تبليغها إلى مناطق نصرانية خارج الشطر الشمالي من هذه البلاد وهذا أوجب الواجبات عليهم وأهمها وبقيامهم بهذا الواجب يعود مجدهم التليد وإذهم المفقود إلى سابق عهده بإذن الله تعالى وتلتف الناس حولهم وتعترف بهم وبإماراتهم وتسفو الضمائر والقلوب وما ذلك على الله بعزيز إنني أرى أن الأمر لم يبلغ إلى مرحلة لا يمكن تداركها ذلك لأن هؤلاء الأمراء منهم من بدأ يتجه باتجاه صحيح ومنهم من له نية صالحة ولكنه يفقد المساندة والمساندين من هاشيته ومنهم من بدأ بالفعل بمناصرة الدعوة الإسلامية وتقريب الدعاة إلى الله وإتاحة الفرصة لهم فهم بحاجة إلى دعوتنا لهم بالحكمة والموئدة الحسنة وبحاجة إلى دعائنا الصالح لهم بالتوفيق والهداية كما ندعو لأنفسنا يا أخوة yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara wasa da zartar da al'amuransa kamar yadda ya so zaɓar wanda ya ga dama a cikin bayinsa don ya ɗora masa nauyin gudanar da al'umma don ya danka a hannunsa amanar gudanar da jama'a domin ya sashi ya zanto makiyayi akan mutane kuma abin tambaya a game da su a ranar tashin kiyama. ya wajabta wa irin waɗannan mutane da aka dankawa amana yin hukunci da adalci wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl ya wajabta musu rashin biye wa san zuciya wala tattabi hawa fa yudillaka an sabilillah ya haramta musu cin amana da ha'inci ya labarta a cikin littafinsa cewa baya kaunar maha'inta inna Allah la yuhibbul kha'inin ire-iren waɗannan masu mulki da shugabanci akan mutane ya kamata a gare su ko in ce ya wajaba a kansu su bincika tarihin wannan al'umma da tarihin shugabanni da suka wuce a baya tun daga kan rayuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kyawawan shafuka masu haske na rayuwar khulafa'ur rashidun abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhu da sauran ɗaiɗaikun shugabanni waɗanda suka kwatanta gaskiya da adalci da riƙon amana da ɗaukan nauyin al'ummarsu da damuwa da matsalolin talakawansu da wucewa talakawansu gaba wajen dukkan wata bukata tasu ta addini ko ta duniya da kuma nunawa talakawan suna tare da su a cikin damuwarsu suna taya su farin ciki idan farin cikin ya same su ya kamata dukkan wani mai mulki a yau mai sarauta a yau mai rike da shugabanci a yau mai rike da wani mukami a yau ya leƙa baya a tarihi ya ga irin yadda waɗancan zarata mutane na gari magabata na kirki suka dasawa al'ummominsu alkhairi suka shugabance su da riƙon amana da gaskiya da hangen nesa da sanin ya kamata don mu ɗauki darasi a cikin rayuwar tasu ya zame mana hasken fitila a tamu a rayuwar mu ta yau mu ga yadda al'ummominsu suka rayu cikin arziki da zaman lafiya da walwala da tsaro da kwanciyar hankali tare da irin ɗan abin da ba a rasa ba na matsaloli daga can zuwa can daga yau zuwa can daga nan zuwa nan domin wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rayuwa ta ɗan adam da kuma gudanar da duniya cewa babu yadda za a yi ɗan adam da ke ban ƙasa ya waraku daga dukkan matsaloli daga dukkan wata tashin tashina ya iya samun hali mafi rinjaye na kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi da yaɗuwan arziki amma ba ka rasa shi da matsala can da can wannan kuwa domin ubangiji ta'ala ya sanar da ɗan adam cewa shi gajiyayye ne ba kamulalle ba ne babu yadda za a yi ya warku daga matsala gaba ɗaya amma dukkan wanda ya kalli rayuwar waɗancan zamunna da muka kirga halayen waɗancan al'ummomi da muka lissafa ya tabbatar cewa rayuwa ce galibinta cikin kwanciyar hankali galibinta cikin nasara galibinta cikin walwala da haka ya yan uwa ina neman izininku wajen kawo mana misalai a waɗansu 'yan ɓangarori da sasanni kaɗan na rayuwar shahararren halifan nan mai adalci shine umar ibn abdul aziz allah ya ji kansa da gafara shugaban da ya kwatanta adalci da gaskiya da riƙon amana wani malami cikin malaman magabata maimun ibn mihran yake cewa inna allaha ta'ala kana yata'ahadu an-nasa bi nabiyyin ba'da rabi ubangiji ya kasance yana kiwatar mutane da annabawa in wannan annabi ya zo ya tafi jama'a suka samu kansu cikin rudu sai a turo wani annabin din ya kawo musu gyara haka in ya wuce jama'a suka samu kansu cikin rudani sai a kawo wani annabin don ya inganta rayuwarsu ya jaddada musu addini yace haka Allah madaukakin sarki yake yi kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan Allah ya turo manzon Allah ya kulle kofar annabci da manzanci sai ya kasance an kiwaci mutane a bayan annabi a bayan shuɗewar halifofinsa an kiwace su ne an kula da su an kewaye su da karo da tsaro na musamman da mulkin Umar ibn Abdul Aziz an karɓi magana daga alhakam ibn Umar yace na je wajen Umar ibn Abdul Aziz bayan an riga an yi masa mubaya'a da waɗansu 'yan kwanaki zan shiga ofis domin gudanar da harkokin jama'a mutane na farko da suka zo wajensa su ne jami'ai masu kula da gidan gwamnati ko gidan sarauta wanda yake cike da dawaki da alfadarai da raƙuma irin wanda ake hawa na taƙama da su kuma galibi ana sayan su ne a kashe kuɗin kiwata su da kula da su daga baitulmalin musulmai waɗannan mutane masu kula da waɗannan dawaki su suka fara zuwa wajensa suna neman albashinsu suna neman kuɗaɗen kula da waɗannan dabbobi sai ce ina zan ɗauki wannan nauyi ko tafi da su kasuwannin ƙasar sham ku sayar da su ko nawa ya kama ku kawo kuɗin ku mayar da shi bai sulmalin musulunci wannan alfadarar tawa guda ɗaya ramammiya ta ishe ni ba na buƙatan waɗansu dawaki an karɓo magana daga umar ibn zar yace wani yaro na umar ibn abdulaziz ya ce da shi bayan umar ɗin ya halarci jana'iza ta wani daga cikin shugabannin da ya wuce sai ya ga umar ɗin ya zauna gefe guda yana cikin damuwa da tashin hankali yace me ya faru ya amir al-muminin yace wallahi duk wanda yake cikin halin da nake ciki kamata ya samu kansa cikin damuwa da bakin ciki da zulumi domin babu wani cikin wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake raye yau a ban kasa fate sai ya zama wajibi a kaina in isar masa haƙƙinsa har gidansa kar in jira sai ya rubuto ko sai ya gabatar da kuka zuwa gare ni an karɓo daga fatima matar umar ibn abdul aziz ta ce na shiga wajen shi wata rana ya gama sallah yana zaune ya yi tagumi hawaye na zuba yana malala daga idanunsa na ce ya amir al-mominin me ya faru yace bari fatima na karbi nauyin shugabancin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatafakkartu fil faqir al-ja'i tunani nake game da talakan da yake jin yunwa wal maridu dha'i' da mara lafiya majinyatin da yake cikin halin tsakanika yi wal'aril majhud da huntu wanda yake yawo tsirara ba tufafin da zai rufe masa al'aurarsa wal mazlumul makafur da wanda aka ci zalinsa ganin gane da dukiyarsa ko haƙƙinsa wal qaribil ma'asur da baƙo da ya zo gari aka yi amfani da bakuncinsa aka zalunce shi ko ma aka ɗaure shi aka mai da shi bawa wal kabir da gajiyayye dattijan da ba mai kula da shi wazil iyal da wanda iyali suka yi masa yawa fi aqtar al-ard a cikin dukkan sasannin mulki na fa alimtu anna rabbi sawfa yasaluni anhu sai na gane cewa lalle sai ubangiji ya tambaye ni game da dukkan waɗannan rana tashin kiyama duk waɗannan waɗannan lissafa sai Allah ya tambaye ni game da su a ranar tashin kiyama na kuma san cewa babban wanda zai tsaya musu ya zame musu lauya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na ƙara jin tsoro kada ɗaya daga cikin waɗannan marasa lafiya talakawa gajiyayyu huntaye ya kasance yana da hujjar da zai tsaya da ita a kaina ranar tashin kiyama yace farahimtu bi farahimtu bi nafsi sai na ji tausayin kaina da haka sai ke gana fashi da kuka wani shugaba ne yake wannan tunanin wani sarki ne yake irin wannan kukan a fadarsa wani gwamna ke wannan idan ya shiga gidan gwamnati wani darakta ko minista ko famanin sakatare ko kwamishina yake kuka idan an rantsar da shi an ba shi mukami ya ɗauki alkawalin gudanar da mulkin jama'a an karɓo daga zamra yace umar ibn abdul aziz ya rubuta wa dukkan gwamnoninsa dukkan wani wanda aka naɗa mukami ya rubuta musu cewa fa in da aka kudratuka ala nasi ila zulmihim fadhkur qudratallahi alayk idan har ikon da kake da shi akan mutane na kwamishinan wuri kaza daraktan wuri kaza hakimin wuri kaza dagacin wuri kaza alkalin wuri kaza wannan ya ruɗe ka har ka zalunci mutane tuna kudurar Allah a kanka kai wa nafa da mata ati ilaihim tuna karewar abin da duk ka tatsa daga hannunsu a matsayin zalunci wa baqa'a ma ya'tuna ilaik tuna wanzuwar abin da za su zo da shi ranar tashin kiyama na haƙƙinsu da suke nema a wurinka haka ya rubutawa dukkan wani wanda ya ba mukami ya yan uwa kaɗan ne wannan daga cikin rayuwar umar ibn abdul aziz kaɗan ne daga cikin rayuwarsa wanda suke cike da adalci wajen mulkar jama'a a ɓangaren kula da jama'a kenan banda ɓangaren ibada da yawan karatun alkur'ani da rayar da dare da gabatar da nau'ikan ibada nau'ika na ayyukan da ke kusantar da mutum zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala matarsa fatima take cewa mughira ya ba mu labari yace ba mamaki a cikin mutane a samu wanda ya fi umar ibn abdul aziz yawan sallah ko yawan azumin nafila duk da hakan na da wuya amma abin da yake da wahalar samu a cikin mutane wanda ni ban ga irinsa ba a cikin mutane a lokacin umar da lokacin da zo bayansa a ce ga wani wanda ya fi tsananin tsoron Allah da gaskiya da adalci da san alheri ga jama'ar da yake mulka yace wannan shine abin da nake tunanin zai wahala a samu yace Umar ibn Abdul Aziz ya kasance idan ya sallar isha yakan zauna inda yake ya daga hannun shi sama ba zai gushe ba yana kuka yana addu'a har sai ya gaji hawaye ya malala idansa barci ya ɗauke shi idan ya sake farkawa ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya fashe da kuka idanunsa su kafe saboda hawaye yadda ya zuba da yawa ya sake komawa ya yi barci haka yake a kullun dare har garin Allah ya waye to wane ne kuma yake ibada ɗaya bisa goman wannan kai ɗaya cikin ɗari ɗin wannan daga cikin sarakunanmu ko hakimanmu ko shugabanninmu ko ministocinmu ko gwamnoninmu tsofaffin ko waɗanda suka kama mulki yanzu da haka wane ne cikinsu wanda zai kwatanta bin irin wannan hanya bin irin wannan tafarki ya kamata sarakunanmu da gwamnoninmu da shugabanninmu su gane cewa mutuncinsu da darajarsu da ƙimarsu za ta tabbata ne kadai a gwargwadon riƙonsu da gaskiya da wannan addini. a gwargwadon baiwa al'ummomin su kariya da goyon bayan su akan bukatunsu da suke da shi alal hakika tura mulkin mallaka sun dan ci nasara wajen kokare kwace mulki daga hannun sarakunanmu sun ci nasara ta yadda suka mayar da su ba kowa ba bayan da su ne kowa su ne suke da mulki su suke da talakawa su suke naɗa alkalai su suke da kotuna su suke da gidajen fursuna su suke karban haraji su suke karban dangali su suke zartar da duk abin da ya shafi rayuwar mutane ko ta addini kamar limanci a idi limanci a juma'a limanci na kamsa salawat fatawa karantarwa wa'azantarwa kuma su suke shugabantar rayuwar mutane ta siyasa jagoranci hukunci alƙalanci kafa alƙalan da naɗa su wannan duk a hannun sarakunan mu yake kafin shigowar turawan mulkin mallaka da turawan mulkin mallaka suka zo da makircinsu da magudinsu da yaudararsu suka kwace wannan dama daga hannun sarakunan babu abin da ya rage a hannunsu sai abubuwa da aka bar musu na addini wanda su kuma da yawa daga cikinsu da kansu suka ɗauki al'amuran addinin da hannunsu suka watsar ba sa wa'azin ba sa limancin idin ba sa limancin juma'ar kaɗan ne daga cikinsu suke yadda a karantar a wa'azantar a karantar a kira mutane zuwa ga addinin musulunci sai ya kasance babu abin da ya rage musu sai kaɗan ɗan ƙurɓushin girmamawar mutane zuwa gare su gama garin mutane galibi waɗanda ba su yi karatu ba ko na addini ko na zamani su ne suke ganin kwarjini da girma da kima a cikin mafiya yawan mutane na waɗannan sarakuna da shugabanni amma da yawa daga cikin waɗanda suka yi karatu musamman na zamani kawai dai ana musu kara ne ta ido wato ainihin ana rangonta musu don ganin ido amma ba don itikadin kimar waɗannan sarakuna ko mutuncinsu ko darajarsu a cikin zuciyar mutane ba alal hakika wannan al'amari ne mai matukar haɗari al'amari ne mai matukar ban takaici turan mulkin mallaka makircin su bai tsaya a nan ba domin bayan sun kwace mulkin daga hannun waɗannan bayan Allah suka danka a hannun waɗansu ba su ba sai suka dasa sharri da barna wanda a duk lokacin da zamani ya yi tsawo yana ƙara yin tsawo daraja da kima da mutuncin sarauta yana ƙara karyewa ka duba ka ga yadda gwamnoni suka yi ta zuwa daban-daban a jihohi daban-daban suka yi ta yanka masarautu na waɗansu sarakuna tun ana ganin sarki da kima har sai a yanka wata masarautar da kai da kaga sarkin ka san danda ne wato ainihin sarki na dokin kara ba sarkin gaske ba haka kawai sannan kuma aka zo ana sayar da sarautar ga waɗansu marasa kima marasa mutunci a sayarwa da kowa dukkan wani fasiki dukkan wani faziri dukkan wani mara mutunci sai ya zama sardaunan gari kaza ya zama wane ne ɗin gari kaza ga yakin gari kaza sarkin yakin kaza kaza sai gaba ɗaya darajar sarautar ya ƙara lalacewa a dan da ta zama sayarwa a hannun fasikai bayan wancan makirci na turawan mulkin mallaka bayan wannan makirci kuma da waɗansu gwamnoni suka rika yi na daddatsa da ci gaba da daddatsa masarautu duk wannan gaba ɗaya sai ya kasance ya ƙara mayar da sarautar ba ta da kurjini sai kuma wani abin ya sake zuwa shine waɗansu gwamnonin suka rinka amfani da 'yar damar da ke hannunsu wajen tursasa sarakunansu ɗaukar wani matsayi da zai dawo musu baƙin jinin talakawansu da baƙin jinin mabiyansu su kuma don saboda wani dalili nasu na karan kansu da babu wanda ya san shi sai Allah sai su suka rinka biye wa irin waɗannan ɓata garin gwamnonin har suka kai su suka baro dukkan wannan abin da yake nunawa in ba an yi hattara ba in ba an shiga taitayi ba to an wata hanya ne wadda za a zo watan wata rana a nemi sarautar a rasa illar da ke cikin rashin sarautar ba wai tana takaituwa ba ne ba a kan sarakunan da suke da mulkin a hannunsu ko su ko 'ya'yansu dangantaka da ita sarautar take da ita da addini sai ya zanto rushe ta karya ta cin mutuncinta duk da a sarari wani na iya fahimtar cin mutuncin masu rike da ita ne amma ta wani bangare ko ta kusa ko ta nesa sai ta shafi addini amma ga wanda ya yi tunani ya yi hangen nesa ya kai ya komo ne kawai zai iya fita da irin wannan sakamakon domin idan aka ce an rushe idan aka ce an murkushe menene za a kawo maka a madadinsa abin da za a kawo maka a madadinsa ba mai tabbas bane ba gwamnoni ne wanda demokuraɗiyya ta tsirar da su su yi shekara hudu su tafi su yi aikin kirki ko wanda ba na gari ba wani ya sake zuwa wani ya sake zuwa ita ko demokuraɗiyya gurɓataccen ruwa ne wanda babu yadda za a yi tasiri sai a gurɓatacciyar ƙasa sannan kuma ya fitar da gurɓataccen tsiro domin da kyakkyawan ruwa ne za ka sa ran yi tasiri a kyakkyawar ƙasa ya fitar da kyakkyawan tsiro wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idin rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida kazalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun da haka lalle ya kamata a yi hattara abin da yake wajibi akan sarakunan mu abin da yake wajibi akan shugabannin mu dan tsaron mutuncin su da kimar su da martabar su alal aqalli su kula da wadansu abubuwa kamar haka abu na farko su daina tabbatar da barna su daina goyon bayan barna duk matsatsi da za su samu kansu a ciki duk matsalamba da za a samu su na tabbatar cewa duk da yadda darajar sarauta din ta karye wallahi har yanzu da yawa daga cikin sarakuna a jihohinmu sun fi gwamnonin jihohinsu kima da darada da mutunci da haka idan suka bari marar mutunci ya yi amfani da su suka zubar da nasu mutuncin to kar su yi kuka da kowa sai kawunansu kar su goyi bayan kowane irin zalunci kar su goyi bayan kowane irin barna abin kunya ne abin takaici ne abun bakin ciki ne ya kasance sarakunanmu sun goyi bayan kwace na mulki da Obasanjo yi duk irin matsatsin da gwamnonin da su da su yi musu mun sani akwai waɗanda aka tilasta aka matsanta aka tsaurata aka firgitar da dukkan nau'in firgitarsuwa amma wallahi in sun ji tsoron Allah in sun tuna haƙƙin talakawansu suka zanto masu wakiltar jama'a su ba gidansu ko kawunansu ba wallahi ubangiji zai taimake su da izinin Allah akan dukkan wani abokin adawarsu akan dukkan wanda ya so cin mutuncin su akan dukkan wanda ya so wulakanta su talakawan su za su tsaya tare da su su ba su kariya tunda da turawan mulkin mallaka sun zo sun yi mulki duk da sun ci kasar da karfin mulki da tsinin bindiga da harsashi duk da haka sun kasa mallakar kasar sai ta hanyar ku ba dan komai ba a wannan lokaci saboda tsayawar iyayenku akan addinin da kwatanta gaskiya din ko yaya take da jin su wakilan al'umma su ne wannan ya kasa cin nasarar ya mulki kasar Hausa sai ta hanyar ku sai dai ya ba ku umarni ko ku sanar dai in shi ya sanar duk da bindiga ki ba za a ji ba to ina wani tambadadde wani wanda bai kai ya kawo ba ya zo ya tursasa ku dan ya rike mukami a jiha ya sa kuna da mutunci ku zubar da mutuncin ku wannan ba daidai bane kyakkyawan zaton da muke muku kun fi karfin haka kada ku bi wannan ba abin takaici ne abin da ya faru na nuna goyon bayan Obasanjo ko yi masa mubaya'a ko da ko akan harshe ne kadai abin bai kai zuci ba barnar da zai haifar bayan wanda ya haifar tana da yawa fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya dakatar da abin da ya faru ko yake faruwa haka na barna ba ma fatan wata barnar ta faru sama da wata ta faru a baya domin in ba dan kimar ku ba da martabar ku ba da abin da ya faru ba zai faru ba da Obasanjo ba zai samu kimar rantsar da kansa ba inda a ce tsayawa kuka yi kuka ce kuna goyon bayan kungiyar kasashen turai da suka turo wakilai suka leƙa suka leƙo suka ba da sakamakon cewa an yi magudi a jihohi goma sha biyu alal akalli na kasar nan ya kamata a sake ku ba ku yadda ba ku yi magana da harshe ɗaya da yare ɗaya da kalma ɗaya gaba ɗayan ku ina tabbatar muku da cewa Obasanjo ba zai mana cin kashin rantsar da kansa ba karo na biyu amma da kuka yi shiru ko goyi baya bayan wannan sarki ya je aka wayi gari bayan kwana biyu sarkin zazzau ya je bayan kwana biyu wane ne ya je bayan kwana uku sai barne je ko in ce dukkanin su gwamnonin su na jihar su suka tilasta su ko suka yaudare su ko suka yi musu magudi suka je wanda wannan illar da za ta haifar ubangiji ne ta'ala ne kasai ya santa da haka ya kamata a takawa abin burki haka ku sani cewa ku wakilan al'ummar ku ne ku sani Allah zai tambaye ku game da al'ummar ku ranar tashin kiyama ku sani cewa rayuwar duniya ta kaitacciya ce ta lahira ita ce wadda take da faɗi ku tuna ranar da kowane ɗayan ku daga cikin ku zai mutu a sa shi cikin kabari shi kadai babu sarkin dogare babu shantali ba ma daki ba kowa daga kai sai aikinka Allah ya ce wala karbi itumuna furada kama khalaqnakum awwala marra وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون kun zo mana ku kadai irin yadda mahalicce ku kadai abin da muka mallaka muku na dukiya da 'ya'ya da bayi da barori da komai kun baro shi a gidan duniya kun dawo ku kadai dan ku game da kadaitattan Allah ya yi muku sakamako shi kadai wanda bai da abokin tarayya subhanahu wataala da ku kiyaye wannan abu na biyu sanin ku ne cewa a shekara hudun da ta wuce wadda ta kare a shekaran jiya a shekara hudun da ta wuce jihohinmu masu rinjayen musulmai an wulakantar da su a kowane irin bangare na ayyukan gwamnatin tarayya ayyukan da suka shafi noma ayyukan raya ƙasa ayyukan ci gaban ilimi tattalin arzikin kasa da tsaro da komai an wulakantar da mu kuna da matsayi da Allah ya baku wanda inda kun yi amfani da shi da yare daya da kalma daya kuka isarwa da gwamnatin tarayya bukatun talakawanku kuka ce ku yan aiken talakawanku ne don ku isarwa gwamnatin tarayya bukatunku na tabbatar cewa in kun faɗi abu goma duk taurin kai shugaban kasa ko iblis aka kawo in kun faɗi abu goma da kyakkyawan niyya saboda kimar ku da darajar ku sai ya ji guda uku ko hudu ko biyar yayi wannan sai ya kara muku kima a wajen mutanen ku amma ba ku yi wannan ba kaga wannan ya zama wajibi ku sa shi cikin abin da za ku sa a ajandar ku ta aiki a nan gaba sannan abu na uku an yi kisan kai an yi kisan kiyashi a Legas da Shagamu da jihar Kaduna da Plateau da Benue da Nasarawa da sauran wurare daban-daban na kasan nan da jihar Bauchi da ina ne an kona kasuwanninmu mu kasuwar Jos an kona ta ba mai dukiya mai yawa a cikin kasuwar Jos da ya wuce musulmi na biyunsa sai inyamurai arnan Jos da aka amfani da sojan kona kasuwar ba su da ko titiriti a cikin wannan kasuwar an kona kasuwar magani a Kaduna an kona kasuwa ta Galadima Road a nan Kano an kona kasuwanni daban-daban manya da ƙanana da suka shafi garurukan musulmi wanda makida ce da dasisa ta Obasanjo da goyon bayan jami'an tsaro da goyon bayan 'yan sandan ciki da goyon bayan kungiyar kiristocin najeriya duk aka yi wannan ba mu ji kun tashi kun yi magana ba cewa gwamnatin tarayya ta biya diyar mutanen da aka kace mana a Lagos da Shagamu ba mu ji kun tashi kun yi magana ba cewa gwamnatin tarayya ta rama mana dukiyoyin mutanen mu da aka kona a Lagos da Shagamu da Ibadan da kasuwar magani a Kaduna da kasuwar Jos da Galadima Road ba mu ji kun sa baki ba wajen dukkan abin da ya shafi wannan al'umma wanda wannan kasawa ce daga bangaren ku sakaci ne daga bangaren ku bai kamata ya sake maimaituwa ba a wani lokaci na gaba abu na hudu goyon bayan shari'a musulunci a wannan shekara hudu ta wuce ne aka samu guguwa ta kada ta dawo da aiki da shari'a musulunci a wannan kasa kaɗan ne daga cikin wanda suka fito sau goyi bayan shari'a musulunci idan an samu sarki ɗari to ɗaya ne ko biyu aka taɓa gani a taron shari'a ko goyon bayan shari'a ko aka taɓa ji yayi magana a rediyo ko a talabijin don goyon bayan shari'a wanda wannan babban matsala ce da za ta kawo zubar mutuncinku da za ta kawo karyewar mulkinku in har ba ku fargaba sannan abu na biyar mafi girmansu mafi muhimmancinsu babu wata masarauta daga cikin masarautunmu na musulmi din nan na arewa face akwai ragowar maguzawa a cikinta a ƙasar kano akwai maguzawa a ƙasar gwarzo a ƙasar tudun wada a ranar local government a sumaila a wudil a ina ne maguzawa suna nan akwai gudunmuwar da za ku yi don shigar da waɗannan mutane musulunci masarautar katsina akwai maguzawa a masarautar daura akwai maguzawa ballantana masarautar zazzau ballantana masarautu daban ɗaya ku ku ne ya kamata ku kafa da'awa ku kafa kwamitoci na da'awa a masallatan juma'ar kofar gidanku ku yi magana ga attajirai kuna da kima da darajar da idan kun ce wani kawo miliyan goma a kwamiti zai kawo wani kawo miliyan ɗaya zai kawo wani kawo miliyan ɗaya zai kawo wani yi kaza zai kawo a kafa wannan kuɗi a buɗe wata center for islamic propagation ta musamman a bayar da horo ga samari matasa a zaɓi zakakwarai masu kishin addini a ɗauki nauyinsu motoci mashina kekuna doki da alfadari ma inda ɗaya daga cikin ababen wannan ba zai tasiri ba don isar da da'awa ku ɗauki shekaru biyar ko shekaru goma ku tabbatar ba a samu ragowar ba ma guje ba a cikin wannan kasa tun lokacin da turawan mulkin mallaka suka fita yau shekara arba'in da wani abu inda kun sanya irin wannan tsari da yanzu babu ragowar ba ma guje a kasar kano ko a kasar katsina ko a kasar zazzau ko a sokoto ko a daura ko dukkan wata masarauta amma abin takaici ba a yi hakan ba in ma an yi shi to an yi shi ne ba ta hanyar da ta dace ba wannan ko dama ce da kuke da ita ta wakiltar annabi bayan bayanan dama ce da kuke da ita ta cin gadon annabta dama ce da kuke da ita ta samun lasisin shiga aljanna ranar tashin kiyama dama ce da kuke da ita ta sake haɗo kan mutanenku da talakawanku a ƙarƙashinku su goyi bayanku su ba ku kariya dukkan wani mai mulki da ya zo zai ci zarafinku talaka ne zai fara tsayawa sai bayan rayuwarsa to amma rashin yin amfani da wannan dama shi ya kawo sai mutane ba su ɗauke ku da muhimmanci ba da haka sai nake ganin wajibi ne a gare ku a matsayin ku na iyayenmu shugabanninmu jagororinmu mu faɗa muku wannan wallahi in ba mu faɗa muku ma ha in ku ko ma ha in ci kawunan mu barnar da za ta shafe ku lalle za ta shafe ku mai dariya zai dariya mai murna zai murna amma ta wani bangare sai ta cuce mu abin da ya faru a Kano a jiya kafin kowa ya fara dariya da kyakkyata Obasanjo zai fara yi sai dai ba zai yi ta a talabijin a ɗauka ba wallan sana ganin a network news ba zai yi ta a fili ba kila sai a coci kila sai a taro na afina fere yana sai a taro na yan ofisi ya ce ga abin da muka sa wani yayi kuma daga gani dukkan sarkin da ya je ya turmu zahancinsa a gaban Obasanjo ko mutanensa suka nuna ba su goyi baya ba kaga bin Obasanjo ya jawo masa da haka lalle a yi amfani da wannan dama wajen gyara ya zama larura ne mu faɗi wannan akan mimbari inda da wata hanya ba mimbari ba da muke da ita ta kusa takaitacciya mai isarwa da mun faɗe ta ubangiji ta'ala bai huwa ce mana hanyar da za mu satu da ku kai tsaye mu samu dama ba tare da yan nuku sun tunkuɗe mu ba mu faɗa inda muna da wannan damar da ba za mu faɗa akan mimbari ba amma ku ji ta haka ko mun zafinta ƙauna ce girmamawa ce so muku kima ne a duniya da lahira yasa muka faɗa muku waɗannan kalmomi idan har kuka yi waɗannan al'amura da waɗansu wanda kun fi ni sanin su hangenku da tunanin nesan ku ya nawa da yawa daga cikin ku shekarunsu sun fi nawa waɗansu ku sun haife ni waɗansu ku yan shekara saba'in ne zuwa wani abu idan har kuka yi waɗannan al'amurra da sauran al'amuran da ku kun san su a karan kanku a matsayin ku na masu tunani da basira da hangen nesa zukata za su kwanta za su huce hankula za su huce za a samu nutsuwa ubangiji ta'ala zai karyo da jama'a zuwa gare ku su goyi bayan ku su kasance tare da ku wa ma zalika ala Allah bi aziz ina ganin abin bai kai matsayin a ce ba zai gyaru ba ko shakka ba ba zai iya gyaruwa kuma akwai alamun gyaruwarsa kaɗan kaɗan kawai abin da ake so a riɓanya aiki a ƙara himma da kwato ɗaiɗaiku kaɗan daga cikin kuma marasa yawa ayyukansu sun fara bayyana a fili wajen kusanto da malamai a kusa da su malamai masana sunna malamai masana gaskiya malaman qala Allahu qala Rasulullahi kaɗan daga cikin ku an fara ganin su wajen abin da ya shafi gina masallacin juma'a wajen abin da ya shafi raya makarantun islamiyya wajen abin da ya shafi ayyuka na gari kaɗan daga cikin ku akwai wanda suke da kyakkyawan niyya amma Allah bai arzuta su da fadawa na gari ba Allah bai arzuta su da limamai na gari ba limaman suna jin tsoron sarkin sama da yadda suke jin tsoron Allah da haka ba za su iya faɗawa sarki gaskiya ba yan fada da sauran mukarrabai da yawan su suna hasadan kujerar da shi kansa suke yake kai so suke su ga karyewarsa dan su gidansu ya ɗaukaka da haka ba za su iya faɗa muku gaskiya ba amma mun tabbatar inda kuka ƙara su da wato ainihin ya duka na alfarma sun fi sakkari da aka kawo ya buɗa ya gani ya fice daga ina yace daga sarkin Rome sarkin Rome din nan fa kafiri ne kirista ne sai yace ku kidaya abin da ya aiko ku rubanya masa fatan kwatan ku ba dan aikin a matsayin tukuici dan ya gane cewa musulunci yana da izza ba za mu kace ba ma'amun fa duk da barnar da ya cikin mulkin sa amma ka duba izza izzatul islam ka duba buraya ka duba kaza a yau dukkan sarkin da ubasan zai kira shi ya fito ya ce ba zan je ba talakawa su duk gaba daya za su masa ubaya akan sai dai a mutu a yau dukkan wani sarki da ubasan zai so su mutuncin sa yayi ya fada aka fada na tabbatar talakawa za su tsaya wallahi za mu tsaya har iya cikin rayuwar mu dan mun san lokacin in za a yake ka za a yake ka ne dan mu dan addinin ya amma idan ka karya tsarin addinin mu kai ki wakiltar mu kan al'amuran mu kawai kilci kanka in za a yake ka san mu dauka kai kadai ake yaka to ba ma san ta kai ga irin waɗannan matsayi ya ubangiji ka inganta halin sarakunan mu ya ubangiji ka inganta halin sarakunan mu ya ubangiji ka arzuta su da mashawarta na gari ya ubangiji ka arzuta su da malamai na gari da za su faɗakar da su qala Allahu qala Rasulullah ya ɗan uwa wajibin mu ne faɗakar da su da hikima da kyakkyawan lafazi da baiwa zuciya hakuri duk irin yadda ta farfasa so kuma wajibin su ne saurare alal akalli su dauki kashi goma cikin ɗari su yi aiki da shi sha biyar ashirin talatin suka ɗauka ai majin sama in yi saka sai sai ya rage hanya wannan shine wajibin mu wannan shine wajibin su mu faɗa musu su kuma su yi hakuri su ɗauka duk irin yadda za a zuga su duk irin yadda za a harzuka su su yi hakuri wannan shine zai tabbatar da idda su ya kare mutuncinsu ya kare martabar gidajensu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولها شرارها اللهم اصلح ذات بيننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم